A yayin da gwamnatin jihar Kano ta wajabta ilimi kyauta ga ɗalibai 'yan asalin jihar Kano, wasu ɗaliban kwalejin Kano Poli da suka nemi a sakai sunayensu saboda dalilai na tsaro suka koka ga yadda suke biyan wasu kuɗaɗe na makaranta a cewar su ba su gane ba. Ni ɗalibi ne a Polytechnic, so mun zo ne dangane da matsaloli dai da muke samu na kuɗin makaranta da aka ce sai mun biya bayan gwamnati ta tabbatar mana da cewa za ta yi free education. to shine muke neman makoma za mu biya kuɗin makaranta amma muna son gwamnati da Allah ta sa sunan mu a cikin wa'anda za a ba scholarship domin wasu sukan sha wahala ba iyaye suke biya musu kuɗin makarantar nan ba wasu ma bashi suke karɓa su zo su biya kuɗin makaranta an biya scholarship su refunded kana nufin hukumomin makarantar sun buƙaci ku biya kuɗin makaranta ne eh hukumar makaranta ta yi umarni da haka ta fitar da wani tsari nata na departmental registration da za a yi wanda ya kai wajen dubu tara wasu masu kan ce dubu tara da wani abu da kafin haka da me kake biyan kuɗin makaranta san kuɗin makaranta duk shekara yakan zo da tsarin da zai zo da shi saboda haka ba lalle bane abin da aka biya bara ya zamanto bana ma shi za a biya saboda haka ya danganta akwai ragi akan ta gaskiya shin kana fuskantar wasu matsaloli wajen biyan kuɗin makarantar ka ne ni mai dan karamin karfi ne sai na dan yi buga-buga ta na al'amuran kasuwanci sannan na dan samu in yi fafutuka yadda zan iya zuwa in samu biya waɗannan kuɗi duba da auren wani sa'in ma sai na ciwo bashi nake iya zuwa nake bada waɗanda daga bayan an samu shi wannan scholarship sannan samu ni biya wanda ya bani bashin haram yau wannan shine abin da muke da so mu ji shine a gwamnatance ya tsarin an ce kuma gwamnati ta ɗauki nauyin za a ke za ta dauki su ta ba da damar a yi free education amma kuma wannan kuma kuɗaɗe yana biyo baya daga ɗalibai ana cewa suke kawowa shi ne damar mutum iya so mu ji cewa dan har gwamnati ta ba da damar cewa a yi free education kama ce to mu mun yadda za mu biya kuɗi amma kama a sa mu a tsarin biyan kuɗin scholarship a mazaunin mu na ɗan ɗalibai na mazauna jihar Kano. Waɗannan ɗalibai dai na buƙatar gwamnati ta fayyace musu